amfani da ita sannan akwai hatsuranta kuma guda shida daga cikin hatsuran wayan nan ta koya wa manya ƙarya akwai wani irin mai kai takalman nan ofis ofis din manya ana siya sai a ba su rabi a ce ƙarshen wata su zo su karɓi rabin to wani alhaji babba sai suka yi da wannan zo karɓi kuɗi to shi ya ganshi ya wuce shi a mota sai shi mutumin ya bi shi a babur sai ɗan koya ya buga alhaji ni ne ce a ah, wallahi ina abuja ai ce alhaji Allah ai ga ka a gabana <laughs> ce ai ga ka a gabana ce ya ka ce ai ga mota ka ina kallo alhaji <laughs> ai sai dai kawai ai hakuri to kaga waya ta koya mutane ƙarya mutum yana cikin ɗakinsa sai ya ce ai ina abuja yanzu haka ai ban ma dawo ba ina kan hanya to wannan malamai suka ce a kiyaye wannan sai ga babban mutum ya yi ƙarya to tana tashi eh. sannan kula da wayoyin da za a ba yara musamman mata domin za ka ga wasiƙu da ba su dama su dinga saduwa da wasu mutanen da bai halatta ba in kun ga irin wasiƙun da aka aiko a nan irin barnar da aka yi da wannan wayar ba ma karanta saboda wata barnar in ta faru bai kamata ma kowa iji ta ba kuma sababinta daga waɗannan wayoyin ne الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وانا سورة أنكرات سورة النمل akwai dabbobi da Allah ta'ala ya kira wasu surorin alkur'ani da sunan waɗannan dabbobin kamar suratul baqara kamar suratul namli kamar suratul ankabut kamar suratul fili sai wace waɗannan dabbobi ne amma duk an buɗe wata sura da su to waɗannan duk abin da kaga Allah ya sa masa sunan wata sura akwai wata hikima da take kunshi a cikin zuwansa a cikin sura din shine Allah ta'ala ce tsasin mun yi bayani a baya Allah ta'ala shi ya san abin da yake nufi da waɗannan huruffa amma ka'ida ta tsagwaron harshen larabci ba wata ma'ana da zaka iya ba wannan harfi falle ka ce huruful hijaiya domin a larabci ba wata magana tsasin amma wata mu'ujiza ce Allah yake nunawa ta alkur'ani cewa masu fito na fito da alkur'ani to huruffan nan ne da suka shina guda ashirin da takwas in sun isa su zo su fito na fito da alqur'anin da shi wannan shine mafi kyawun abinda malamai suka faɗa a cikin ƙauli ashirin da bakwai da aka yi a kan fassara waɗannan huruffa. To Allah ta'ala ce tilka ayatul Qur'ani mun ce tilka ishara ce zuwa ga abin da yake nesa kuma mu'annas idan abu yana kusa sai a ce zi in yana can nesa a ce hazihi in yana can can nesa a ce tilka to shine aka ishara zuwa ga daraja alqur'ani zuwa ga daraja ayoyin alkur'ani wanda suka kunshi a yi a samu lada a bari a samu lada shi yasa isharar da aka yi da tilka ishara ce mai nisa zuwa ga daraja waɗannan ayoyi in ba haka ba Allah ya ce inna hazal qur'an hazal qur'an ishara ce kuma ta kusa amma tilka ishara ce ta nesa ɗin nan malamai suka ce shine ismu ishara mabniin alal kasri fi mahalli raf'in mubtada' lamun din nan lil in abu yana nesa alkaf kuma lil khitab ayatu shine khabaru mubtada marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih wa huwa mudaf al mudafun ilayhi al mun ce ayatullah guda biyu ne akwai al'ayatu ayatu shar'iyya akwai al'ayatul kauniyya ayoyin Allah ta'ala wanda ake karantawa da kuma ayoyin Allah ta'ala waɗanda ake gani da ido wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wannan duka ayoyi ne alkauniya al'ayatu shari'a da al'ayatu kauniya to yace to ana magana ne akan al'ayatu shar'iyya din waɗannan waɗancan masu nisan daraja masu kusa a wajen mai karantawa ayoyin Alƙur'ani ne Alƙur'an suna ne na wannan littafi da muke karantawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai sun ce daga ina aka tsago kalmar Ƙur'an, wasu ka ce daga ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan, bi ma'ana tala ya tulu tilawatan, wasu ka ce daga ƙara'a ya ƙara'u ƙar'an, bi ma'ana jama'a, aljam'u kenan, wasu ka ce daga ƙara'in aka ciro shi, wasu ka ce daga ƙira'an. wasu ka ce a'a kawai alam ne akan alkur'ani mai girma wannan shine ma'anarsa in an ce daga qara'a ya qara'u qar'an ne bi ma'ana jami' alqur'ani an tattara shi a guri guda in kuma an ce daga qara'a ya qara'u qira'atan ne ana nufin alkur'ani shakaratu to qur'an ala wazani fu'ulan darjuhan yana nufin wato ismu masdar amma ana nufin masdar da shi bi ma'ana fa'il ko bi ma'ana maf'ul qur'an ne bi ma'ana fa'il bi ma'ana jami'ul ayati was suwar ko jami'ul ahkam wal akhbar wanda ya tattara labarai da hukunce hukunce in kuma an ce qur'an bi ma'ana ismu maf'ul yana nufin almatulu wanda ake shan karanta shi sha karatu kenan wanda ake karanta shi da safe a karanta da rana a karanta da daddare iqra'ul qur'ana Fa'innahu innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li yace ku karanta alkur'ani qur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karantarsa. to shine yace wannan ayoyin alkur'ani ne a fassarar malamai kuma in an ce alkur'ani suka ce kalamullahi ta'ala almunazzal ala khatimi anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jibril min awwali ilaina tawaturan المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته من أول سورة Fatiha ila آخر suratin nas. wannan shine alqur'ani wa kitabin mubin kitabun mubin yana nufin shi dai alqur'anin ana kiransa kitab alif lam mim zalikal kitabu sunansa kitab sunansa ƙur'ani. amma atsafin kitab akan ƙur'ani. ya nuna maktub kenan an rubuta alkur'ani din sannan mubin min abana yubinu ibanatan wanda aka bayyanar da hukunce-hukuncensa aka bayyanar da shi aka sauƙaƙa shi ga wajen mai karanta shi to wata ta zo za ta shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci wane ne ya sa kike shiga ke ke so ki shiga ko ko wani ne ya matsa miki to barin gaya miki kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita kalmar shahada da larabci sai in fassara miki ma'anarta da hausa ashhadu abinda na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu رسول muhammadan rasulullah abinda kika ce a wannan kalma kin shaida ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah shi kadai cancanci bauta kin yadda da hakan na biyu kika ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kin yadda da haka to yaddanki da waɗannan kalmomi guda biyu sun shigar da ke addinin musulunci kin zama ɗaya daga cikin adadin musulmi daka da ke da mu yanzu duka mun zama ɗaya a cikin addinin musulunci ‘yan uwan juna me sunanki sunanki hannatu to hannatu ai suna ne da musulmi ma suna sa an ce wai sunan wata daga cikin matan ko annabi ibrahim ko wani ne daga ciki to kina so a ba miki wannan sunan ko a canza miki da wani wanda ya fi shi ma'ana wanne kike so Aisha ko kin zabo babban suna amintacciya mai gaskiya ‘yar mai gaskiya, ‘yar sayyidina abubakar matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wacce tafi kowa sa'an miji a duk duniya, kuma ta zama malama ta farko da aka fi saninta a tarihin musulunci mai karatu, kuma yar abubakar siddiq da haka daga yanzu za a dinga kiran ki aisha aisha duk matsalolinki da suka shafe ki sun shafi dukkan al'ummar musulmi don haka akwai 'yan kwamiti da muka shirya su miki bayanin abin da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci abin da zaki yanzu da kuma abin da zaki nan gaba da makaranta da komai duk mun shirya inda za a baki karatu na addinin musulunci matsalolinki na yau da kullum kuma dukki ma waɗannan 'yan kwamiti da suke kusa da ke bayanin irin matsalolinki kuma za su saurare ki kuma za su taimaka miki gwargwadon yadda za mu iya gaba ɗaya Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci hudan Allah ta'ala ya ce wannan alkur'ani hudan shiriya ne wa bushira kuma wannan alkur'ani bushara ne lil mu'minina ga muminai yana musu bishara da aljanna kuma hudan wani gurin yace ce, muttaqina wani gurin yace hudan lin nasi wa bayyinatin min al wal furqan nan kuma yace hudan wa bushira shiriya ne alqur'ani hidayatu tawfiq wal irshad da kuma hidayatu dilala wal bayan duka akwai a ciki Allah yana shiryar da mutane su gane shi kuma yana shiryar da su su bi shi lil mu'minina ga mu'minai allazina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsayar da sallah ba wai suna yin sallah ba suna tsayar da sallah tsayar da sallah kenan a kula da ita akan lokacinta a yi ta da ka'idodinta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ya karantar ya nuna a aikace yadda ake sallah sallu kama ra'aytumuni usalli inna ma sana'atu hadha lita'allamu salati wa yu'tuna zakata kuma suna mika suna bayar da zakka zakka shine hakkin Allah ta'ala a cikin dukiyar jama'a wanda muka ce ya shiga cikin haƙƙoƙi har guda goma abubuwan da aka nassanta a shari'a a yi musu zakka guda goma ne ragowan duka suna biyo ƙarƙashi ne ko a auna su da waɗannan goma dabbobi guda hudu kayan tsirrai guda hudu nau'in kuɗi guda biyu duk ragowan da waɗannan goman ake auna su dabbobi guda hudu su ne raƙumi da raƙuma sa da saniya tunkiya da Arago akuya da ɗan akuya dangi hudu kenan sai kuma kayan tsiro su ma guda hudu akwai dabino akwai inibi akwai sha'ir akwai alkama sai dangin kuɗi guda biyu akwai zinare da azurfa duk ragowan kayan da ake auna su a zakka to da waɗannan guda goman ake auna su to a fitar da zakka haƙƙin Allah wanda duk sanda Allah ya faɗi sallah mafi yawa sai ya ɗora zakka a kai yana nufin sallah haƙƙin Allah ne tsantsa sannan zakka haƙƙin talakawa ne tsantsa tu'khadhu min aganiyaihim faturaddu ala ihim. wa hum bil akhirati hum yuqinuna Allah ce su kuma sun kasance masu sakankancewa ne da alkiyama sun yadda za a yi tashin alkiyama al yaqin shine jazmul qalb ma'al al istinad ila dalil zuciyarka ta sakankance da abu kuma kana da hujjar yinsa shi yasa aka kasa yaƙini guda uku akwai ilmul yaƙin, akwai haqqul yaƙin, akwai ainul yaqin abinda aka baka labarin sa ka yadda da shi ka aminta baka shakka shi ake kira ilmul yaqin abinda ka ganshi da idan ka ƙururu ko ka taɓa da hannu kaji ko ka ɗanɗana kaji ko ka shaƙa kaji shi ake kira ainul yaqin ka gani kenan abinda yanzu wanda bai taba zuwa maka ba ya yadda akwai maka wannan shi ake kira ilmul yaqin in ya je ya hango ka'aba ya samu ainul yaqin in ya je kusa da ita ya samu haqqul yaqin kamar yanzu aljanna mun yadda ɗari bisa ɗari akwai aljanna ilmul yaqin idan mutum ya hango aljanna aka ce tafi aljanna ya samu me ainul yaqin in ya shiga aljanna ya samu kujera ya zauna ya samu aqul yaqin shi yasa Allah ya ce sun aminta da tashin da alkiyama sun kuma yi imani da lahira dan haka suke yin aikin da zai tseratar da su a lahira suke barin aikin da zai jawo musu asara a lahira na'am innal lazina haqiqa waɗanda la yu'minuna bil akhirati ba sa yin imani da ranar alkiyama zayyanna lahum a'malahum Allah ya ce mun ƙawata musu ayyukansu munana suna ganinsa mai kyau, fahum ya amahuna sun kasance suna ɗimuwa saboda ba sa gane hanyar shirya. Ula'ikan Ladina lahum su'ul azab, Allah ce waɗannan su ne suke da mugunyar azaba, wa hum fil akhirati, su kuma a lahira humul akhtaruna su ne mafi asara don sun yi asarar kansu sun yi asarar wato rayuwarsu gabaki daya khasira dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin na'am وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار النار أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى وإنك lalle kai la tulaqqal qur'an kana karbar alqur'ani kana cafassa min ladun daga wajen hakimin Allah ta'ala mai hikima hakim ma'khuzun ne min al-hikimati wal hukum ma'ana Allah ta'ala shine mai hikima shine mai hukunci a cikin hukuncinsa akwai hikima a cikin hikimarsa akwai hukunci to hikimar Allah ta'ala duk hukuncin da Allah ya adalci ne duk kuma abin da Allah ta'ala ya akwai hikima ko mun san hikimar ko ba mu sani ba Allah baya abin da babu hikima sannan alimin Allah ta'ala masani ne sanin Allah ta'ala yana ta'alluki da abubuwa uku, kafin kasancewar abu, da bayan kasancewar abu, da kuma lokacin da aka rasa abu. Da aka ilimin Allah ta'ala jahilci bai gabace shi ba kuma mantuwa ba ta riskarsa, saɓanin ilimin halitta, wanda masbukun ne bi jahalin malhukun ne bi nisiyanin, da can baka sani ba, sannan daga baya za ka manta, kun ga kenan ilimin tauyayye ne sannan yana da iyaka. shi ilimin Allah ta'ala ba shi da iyaka sannan kuma ilimin Allah ta'ala yana ta'alluki da abu kafin kasancewarsa Allah ya san shi bayan kasancewarsa Allah ya san shi bayan kuma karewarsa Allah ya san dalilin karewarsa da dalilin da ya sa ya kare shine Allah ta'ala shine masani mai cikakken sani a hatsa bi kulli shay'in ilma wa ahsa shai'in shay'in adada wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ilmin sa ya haɗe dukkan komai da kowa iz qala musa mun ce da inda iz tazo kafin ta akwai uskur ka ambata musu iz qala musa lokacin da a annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa li ahlihi ga iyalansa. Fatil ƙasas za a yi mana bayanin shiga Madiyana da auren da yi, inni anastu naran yace musu lalle na hango wuta bayan yayi aure a Madiyan ya dau matarsa zai koma Masar to akan hanya ɗin da daddare ana tsananin hunturu sai ya hango haske sai ya ce ma iyalansa matarsa kenan inni anastu naran lalle ni na hango wuta sa'atikum min habi khabarin tunda an ce a lokacin sun ɗan kauce hanya haka yace zan zo muku da cikakken labarin inda za mu dosa, au atikum bi shahabin ko in zo muku da garwashi abin kunnowa na wuta, la'allakum tasbaluna ko mai yiwa za ku ji ɗimi. Aka ce shi bai sa kansa cikin masu jan damin ba, kina annaba ba sa jin ɗimi? Da yace la'allakum tasbaluna dan ku ji ɗimi, yana nufin iyalan nasa, an ce anan matarsa ce kawai, amma ya mata jam'i saboda girmamawa ya kamata ka mutunta matarka kenan la'allakum tasdaluna dan ku ji dimi falamma ja'aha lokacin da ya zo ma wannan wuta nudiya sai aka ƙwalla masa kira an buri kaman finnari cewa an yi albarka ga man finnari wanda ke cikin wannan wuta wa man haulaha da wanda ke kewaye da ita wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah rabbil alamina mahalicin talikai to ma'anan burika manfin nari malamai sun yi kauli guda uku a kai suka ce ma'anarsa ƙuddisa manfin nari an tsarkake wanda ke gefa yake wannan wuta tunda ba wuta bace ai haske ne ma'ana an tsarkake Allah ta'ala da ya tajalli a wannan guri wa huwa Allahu azza wa jal kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Malam Hassan yace ƙuddisa man nada minan nari wanda ya kira daga cikin wutan nan aka ji muryansa to ainihin an tsarkake shi la anna ta'ala ya hullu fi shay'in yace ba ana nufin Allah ta'ala zai sauka akan wani abu ba wasani anna man za'ida ce fal ma'ana burikan nar an wa wutan nan albarka wacce ka zo ta inji malam mujahid na uku annal ma'ana burika alaman finnari. an yi albarka a bisa wanda ke wuta ai fi man man wanda ke cikin wuta qala fara'u farra wal arbu taqulu barakaka wa baraka alaihi wa baraka fihi laraba sukan amfani da wannan ma'anarsa duka ɗaya ne burika man fi man tsalaban nara ma'ana an yi albarka ga wanda ya nemi wannan haske shine annabi Musa aka yi hazafin mudafin ilaihi ko wa hadhihi tahiyatun min Allah ta'ala li Musa bil barakati kama hayya Ibrahim bil barakati ala alsinatil mala'ikati hina dakhalu alayhi fa qalu rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal baiti burika din anan kenan ma'anarsa kuddisa in yana nufin albarkan ga Allah kenan tsarkakewa in kuma min albarakati ne to akan annabi Musa kenan da ya zo gefen wannan man haula hadin kuma aka ce ana nufin mala'iku da ke kewaye da gurin kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Malam Hassan suka fassara ko kuma annabi Musa da mala'ikun da ke gurin ko kuma ana nufin annabi Musa ɗin shi kaɗai, fal ma'ana burika fi man yadalabuha wa huwa qaribun minha albarka an sa albarka a cikin wanda yake neman ta yake kusa da ita shine annabi Musa alaihi salatu wassalam na'am ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. وألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل يرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا موسى يا كأنا موسى إنه an ce tambaye ce waye anan sai aka ce innahu ad-damirul kisa wal bayan ma'ana wanda ke magana da kai sai Allah ta'ala can yace inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri na yace innahu ana Allahu azizul hakim Allah ta'ala yace ni ne Allah mabuwayi mai hikima nake kiranka wa alqi afaka jefar da wannan sanda taka aha ta tahtazzu da ya ga wannan sandar tana girgiza ta koma cijiya. zahiyar su hiya mu mubin ta zama ƙaton muciji ka annaha jannun ta zama kamar wani ɗan ƙaramin maciji haka mai ƙaton kai wanda yake da saurin gudu ɗin nan shi ke kira jan walla mutbiran sai ba da baya yana mai gudu wallam yu'aqib bai komo ba ya firgita kenan ya Musa Allah ya ce ya kai Musa la takhaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayyal mursaluna hakika ni manzanni ba sa jin tsoro a gurina, manzanni na ba sa jin tsoro a gurina, ka kwantar da hankalinka ba abin da za ta yi maka. Illa man zalama, wannan istisna'i ne mun katsi, face wanda ya aikata zalunci daga cikin mutane da dukkan nau'o'insa, sun baddala husnan sannan ya musanya kyakkyawa ba da su'in bayan ya aikata mummuna wa atbi as wa atbi hasanata as-sayyi'ata tamhuha ko wa atbi hasanata sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan sai wanda ya musanya mummuna ta koma kyakkyawa fa inni ghafurur rahim ni mai gafara ne kuma mai rahama ne ga waɗanda suka aikata mummuna suka tuba suka musanya da kyakkyawa to zan musu gafara in ji kansu an ce nan ma ana ishara zuwa ga annabi Musa can da ya kashe wannan fa kazahu Musa fa qata alai sai ce mai rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli Allah ce fa gafara lahu to shi yasa Allah yace sai waɗanda suka aikata ba daidai ba sannan suka nemi tuba nan take kuma Allah ya karɓi tubansu kamar annabi Adam da yace ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kama annabi Yunus wa nuna iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa mu'minina to Allah ta'ala ce sai irin waɗannan na'am وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك كشجر دهنن كثي جيبك أتكن حنن ويريقك تخرج ذات فتو بيضاء فراك الأرض min gairi su'in ba tare kuma da muni ba kamar a ce kuturta ko wani abu ne yasa ta farin farin ba na muni ba ne na mu'ujiza ne da karama fi tis'a ayatin cikin ayoyi guda tara da za a baka na mu'ujizozi ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutanansa innahum kanu qauman lalle fir'auna da mutanensa sun kasance fasiki na fasikai can baya a cikin suratul isra an kawo maganganun malamai akan me ake nufi da waɗannan ayoyi guda tara ta Allah ta'ala yace wa laqad akhazna ala fir'auna bis-sinina wa naqatin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hazi wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun wa qalu mahama ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu mujirimina. mujrimina to daga cikin ayoyin akwai wannan kama su bisinina wa naqsin min al da aka tauye musu dukiya aka sa musu fari aka ruwan kwaɗi akayi. kwarkwarkwata aka yi abin nan gashi nan bala'i iri-iri da Allah ya ɗora musu ya jero su a cikin wannan aya. To wasu ce waɗannan su ne ayoyin da aka bayan na mu'ujiza ga annabi Musa don ya je ya faɗakar da Fir'auna. Falamma ja'atkum ayatuna Allah ta'ala ya ce lokacin da ayoyinmu suka zo ma Fir'auna mubsiratan kuma wacce take a fili ƙarar mai buɗewa mutane ido min absara yubsiru mubsiratan wacce take ganar da mutane fili take karara wa na samudan naqata mubsiratan ma'ana aya ce ga ta fili karara wacce take kara maka bayani cewa daga wajen Allah take qalu suka ce haza sihrun lalle wannan sihiri ne mubin wanda yake a fili wajahadu biha Allah yace suka yi jayayya da waɗannan ayoyi na Allah wastaiqanatha anfusuhum amma zukatansu sun sakankance da ita zulman zalunci ne wa uluwan da kuma neman ɗaukaka da takabburanci a neman a duniya ya hana su bin waɗannan ayoyi na Allah fanzur Allah ce ka yi duba ka ga kaifa kana aqibatul mufsidina yaya ƙarshen maɓarnata yake zamowa ƙarshen maɓarnata baya kyau tunda an ba su aya amma saboda zulman sun yadda daga Allah yake me hana su bi zulman wa'uluwa uluwa ai shirkan wa'uluwan takabburan girman kai ne malam zajjaji yace wa dubi ha zulman wa'uluwan ai ai taraffu'an an an uminu bima a bihi Musa wa hum na annaha min indillah sun yadda daga wajen Allah ne amma a zuciyarsu abin da ya hana su bai bi san zalunci da kuma son girma tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada والآجبة للمتقين نعم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين bayan Allah ta'ala ya gaya mana a takaice wannan kissar annabi Musa da Fir'auna da ƙarshen fir'auna da kuma nasarar da Allah ta'ala ya ba annabi Musa sai kuma Allah ya ɗauko mana ɗaya daga cikin annabawa wanda annabi ɗan annabi akwai annabi ɗan annabi a cikin alkur'ani wajen hawa biyar akwai annabi Suleimanu ɗan annabi Dauda akwai annabi Yusuf ɗan annabi Ishaqa akwai annabi Ishaqa ɗan annabi Ibrahim akwai annabi Zakariya baban annabi Yahaya annabi Yahaya kenan ɗan annabi Zakariya waɗannan duka annabawa ne ‘ya'yan annabawa wanda suka zo a cikin alkur'ani to sai Allah zai haɗa mana kissan waɗannan annabawa masu daraja ga su annabawa ga su masu sarauta Allah ta'ala ce wa laqad haƙiƙa tabbas ataina dauda wa sulaimana ilman mun bawa wa annabu dauda da kuma ɗansa annabu sulaimanu ilman mun ba su ilimi da kuma annabta Waƙala su biyun gaba ɗaya suka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kathirin abusa da yawa da yawa min ibadihi mu'minin daga cikin bayansa mu'minai yayi mana abinda bai yi wa mutane da yawa ba to Allah ya cancanci godiya akan haka dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya baka ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in Allah ya jarabce ka ka ce alhamdulillahi ala kulli halin yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali na samu kaina yabo ya tabbata ga Allah wanda ya bani falalarsa fa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa yace in kaga wani mutum da Allah ya jarabce shi da wani bala'i ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila yace afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah kace alhamdulillah shine addu'an da tafi kowace kace kuma la ilaha illallah shine zikirin da yafi kowanne to kun ga sun wa Allah godiya kuma la in shakartum la azidannakum wa waritha Suleimanu dauda Allah ta'ala ya ce sai annabi Suleimanu ya gaji mahaifinsa dauda akan annabta gado ne na annabta ba gado ne na da yawa wa qala shi annabi Suleimanu ɗin da ya gaji annabta da mulki a wajen annabi wato dauda ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a tahaddusu bi ni'imatin lahi shukuran ko bayyanar da ni'imar Allah idza ataka Allahu malan falyura asara ni'imatin lahi alayka wa karamatihi yace ya ku mutane ullimna an sanar da mu tsika tsairi furucin tsuntsu abinda tsuntsu yace muna ji wannan ai ni'ima ce babba wa utina kuma an bamu min kulli shay'in daga dukkan abin da ake ba mai mulki mu ma an bamu inna haza haƙiƙa wannan abu da Allah ya mana ga annabta ga sarauta ga jin muryar tsuntsu gashi an bamu duk abin da ake ba mai mulki muna sarrafa aljanu da mutane da shaidanu inna haza la huwal fadlul mubin lalle wannan shine falala mai girma da Allah ta'ala yake bayarwa kuma bi bayyananniya wacce take wato a godewa Allah ta'ala akai na'am وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله سبحانه وتعالى zai ba mu kisa kaɗan daga cikin mulkin da ya bawa annabi Suleiman ɗan annabi Dauda alaihi masallatu wassalam ya ce wa hushira li Suleimana junuduhu aka tattara wa annabi Suleimanu rundunarsa zai yi hawa kenan zai tafi wani guri a ƙarƙashin mulkinsa Minal aljinni wal insi ga aljanu ga mutane ga tsuntsaye fahum yuzauna duk ana tattaro su karkashin mulkin sa ana raba musu aiki waɗannan na wannan waɗannan na wannan waɗannan na wannan kowa akwai aikin da yake a masarautar annabi Sulaiman hatta iza a ala wadin namli Allah ta'ala ya ce har lokacin da ya zo a kan gidan tururuwa qalat namlatun sai wata tururuwa daga cikin wannan gidan tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku dandazan tururuwa udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajenku la yahtimannakum sulaymanu kada annabi Suleimanu ya tattake ku wa junuduhu da rindinarsa ma su tattake ku wa hum la yash'uruna amma hakan zai faru ne ba tare da sun sani ba. Kun ga ta yabe shi da cewa shi mai adalci ne, in yana sane ba zai zo itattaka ta akan ramunta ba. Aka ce tururuwa ta yi abin mamaki a nan gurin har malamai suka lissafa abubuwa guda takwas. Suka ce tururuwa a nan gurin ta yi abubuwa guda takwas. Abubuwan da ta yi guda takwas suka ce nadat da ta ce ya, kun ga ai ta yi kira ne ko? da ta ce ayyuha nabbahat ta faɗakar da waɗanda take kira da ta ce annamlu ayyanat ta ayyana wa take kira da ta ce udkhulu nan kuma ta ba da umarni ta ce masakinakum ta ba da nassin inda take so a shiga ta ce la yahtimannakum anan kuma ta tsoratar da ta ce Sulaimanu ta keɓance shi wa junuduhu kuma ta yi am ta, ta game kowa da kowa wa hum la yashuruna kuma ta ba su uzuri da a cikin wannan aya guda ɗaya tururuwa ta waɗannan abu to kun ga mai mulki in yana adalci kowa ma sai iya be shi ga tururuwa a gindin ramin ta tana yaban annabi Suleimanu da adalci sannan malamai suka ce wannan aya tana nuna mana mahimmancin ilimin sadarwa a cikin rayuwar ɗan adam domin yadda Allah ya ɗauko muryar ta ya kai masa inda yake da nisa har ya jiyo muryar ta kaga wani abu ne na tsarin communication da ake amfani da shi wannan ni'ima ce ga ɗan adam samun hanyoyin sadarwa masu sauƙi da in mutum ya tafi haji sai a manta ma da shi saboda nisan da zai yi da daɗewar da zai bai je ba da daɗewar da zai bai dawo ba amma yanzu Allah ya sauƙaƙa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za a je a dawo har ma Allah ya sake sauƙaƙa abin ya kai ko ina mutum yake yanzu a duniya ta hanyar global system ɗin nan sai kai kira shi kai magana da shi har ta kai yanzu ga fax ga internet ga abubuwa nan daban-daban da ake amfani da su to anan ne muke so mu faɗakar game da adab da na gaya muku wanda shak bakar abu zai ya faɗa game da amfani da wato gsm dama mu a kano ana cewa gsm sai a ce ga sabuwar musifa shine g ga s sabuwar m musifa ko ga ga sabuwar matsala tunda su suna cewa Global System for Mobile Communication shine ma'anar GSM. To wannan tsari ni'ima ce ga Allah amfani da waya, to amma akwai ladabi da malamai suka sanya don cin moriyarta kuma a addinance. Na ɗaya suka ce, ka tabbatar da ingancin lamban mutum kafin ka buga masa. Ana samun matsala, mutum bai ɗauki lamba daidai ba sai ya buga ta shiga ta wani. kuma lokacin fada zai yi ko bai san ko babban mutum bane so da duk sanda mutum ya baka lamba kafin ka bar gurin ka tabbatar ita ce ana samun matsala a wannan gurin sai ka buga babban mutum ka kama shi da fada ta yawa lambar ɗanka ce ko ka ce ko ta ka ce kuma sai ta fada cikin ta wani mutum kai kuma sai ka ɗauka shi ne ya kai mun haka biya ba ka zo ba a ce ai ba shi ba ne to da Allah ya haƙuri kaga to suka ce to ka tabbatar da ingancin lamban wanda za ka bugawa na biyu lallashin zuciya a lokacin da wani ya bugo maka bisa kuskure wata ran kawai kana zaune sai ka ji an bugo maka kuma ka daga ka ji wanda ya bugo maka din ba kai yake nufin ya bugo ba to a wannan lokaci zaka ga wani sai ya baka hakuri ya ce da Allah ya hakuri to sai ka ce ka hakura din suka ce wannan yana daga cikin ladabin amfani da ita sannan kula da lokacin baccin mutum da sallah da hutu akwai wanda ba shi da tsari wajen buga waya kawai zai iya buga ma karfe ɗayan dare sha biyun dare lokacin sallah baya tunanin cewa kana da wasu lokuta na hutawa to duk wanda zaka buga man lamba ka yi la'akari da waya ka tabbatar da cewa a wani yanayi yake kafin ka buga wannan ma yana daga cikin ladabi sannan na hudu rashin amfani da ringin mai wake-wake wannan yana daga cikin ladabi malamai suka ce ko dai ka sa sallama ko ka sa wani abu dai da akwai faɗakarwa a ciki wanda ba kaɗe kaɗe da irin wanda ake sa ɗin nan sai ji mutum yana zaune sai waka ‘yan mata ta kama a cikin ajihunsa sai ta lalibe lalibe suka ce to a kiyaye wannan sannan in ka buga wa mutum na biyar ka fara da masa sallama suka ce wannan ladabi ne sannan in za ka buga waya kada ka tsawaita domin kuɗi kake kashewa wasu ba sa gane cewa Kudin da suke kashewa in ka auna shi a shekara wanda suke bugawa sai ka ga bai kai adadin abin da suke sadaka da shi da taimaka iyayensu da 'yan uwansu ba to mutum kawai da ka ɗauki waya ka tafi kai tsaye zuwa ga abin da kake so ka ce ba sai ka yi ta dogon magana da za a janye maka kuɗi da yawa ba sannan suka ce lokacin shiga masallaci ka kula da abubuwa guda hudu ko dai ka sa ta a silent ko ka sa ta a vibration ko ka sa light ko kuma ka rage volume ɗin in za ka shiga masallaci domin wasu ana tsakar sallah sai ka ji ko ana karatu ko ana makabarta sai ka ji mutum abin da ɗinsa ya kama abin da a cikin wannan gurare ne da ya kamata a ce an kashe waya ko an rage ko an sa a light ko vibration ko abin da ya kama da haka kafin a shiga sannan idan kuna sirri da wani to kada ka buɗe sifika kowa yana ji wasu kan yi wannan shi ma kuskure ne malamai suka rubuta sannan kula da ɗaukan hoton iyalai a sa a cikin waya wani sai kaga ko rashin kishi ne ko rashin damuwa ne sai ɗauki matarsa a tsakar gida tana wanke-wanke kuma sai ya manta yana cikin waya sai ya ba wani abokinsa garin lalibe sai ga duk an ga matansu a ciki da 'ya'yansa to wannan kuskure ne da ya kamata malamai suka ce a kiyaye wajen amfani da wannan ni'ima sannan kiyayewa daga shigar da hotunan batsa a cikin waya wasu za ka ga kamar yanzu da wannan bluetooth ɗin nan yayi yawa za ga wasu kan yi amfani da shi wanda shi asalin wannan bulutun din wani sarki ne wanda aka yi shi a karni na goma kirista ne a ƙasar denmark wanda iya da addinin kiristanci to lokacin da aka bude kamfanin global system din sai suka sanya sunansa ya zama daga cikin waɗanda ake da su blue snipers wanda suke ɗauke wa mutum sirrin cikin wayarsa sai a ɗauke maka ga baki ɗaya lambobinka da wasiƙunka a cikin wayarka baka sani ba blue snipers kenan to saboda haka wannan suka ce mutum ya kula kai ya bari hoton batsa ya dinga shiga cikin wayansa sannan rashin amfani da wallpaper ko screen saver mai nuna tsaraicin mata ko abin da ya kama da haka sannan yin amfani da ita wajen yin wasiku na zumunta kamar yanzu da azumin nan nago suna aikacewa a kula da goman karshe kaga wannan faɗakarwa ce mu a Kano mukan yi wannan a rubuta a cewa mutum gobe litinin ka tashi da azumi ko gobe alhamis ka tashi da azumi ko a karanto maka wata aya ko na hadisi ko gaisuwa ko faɗakarwa duk akan yi amfani da wannan yanzu goma nan na ƙarshe zaka iya gaya wa mutum cewa ya dan uwana tashi kara ya dararen nan guda goma a cikinsa akwai lailatul qadari za kuma a iya amfani da ita wajen zumunta da irin waɗannan wasiƙu waɗanda akwai faɗakarwa a cikinsu. kuɗi to shi ya gan ya wuce shi a mota sai shi mutumin ya bi shi a babur sai ɗauko ya buga alhaji ni ne ce a ah, wallahi ina abuja ai ce aka ce alhaji Allah ai ga ka gaba na <laughs> eh, ce ai ga ka gaba na ce ya ka ce ai ga mota ka ina kallo alhaji <laughs> ai sai dai kawai a hakuri eh, to kaga waya ta koya mutane ƙarya mutum yana cikin ɗakinsa sai ya ce ai ina abuja yanzu haka ai ban ma dawo ba ina kan hanya to wannan malamai suka ce a kiyaye wannan sai ga babban mutum ya yi ƙarya to tana tashi Eh. sannan kula da wayoyin da za a ba yara musamman mata domin za ka ga wasiƙu da ba su dama su dinga saduwa da wasu mutanen da bai halatta ba in kun ga irin wasiƙun da aka aiko a nan irin ɓarnar da aka yi da wannan wayar ba ma karanta saboda wata ɓarnar in ta faru bai kamata ma kowa iji ta ba kuma sababinta daga waɗannan wayoyin ne Yan mutum ta buga wa wani su shirya abubuwan da su shirya uban bai sani ba har a zo a aikata wata barna wanda suna nan ca ne ka a karanta irin waɗannan saboda munin su yayi yawa to san wa yake bugo musu wa suke bugawa to abubuwan da ya gaya min ba daɗin ji sannan na uku ana amfani da ita wajen sata jarabawa wannan ni ma na gani da ido na an yi sannan amfani da ita wajen fashi da makami ‘yan fashi da makami da barayi sukan amfani da wannan shi sa ma ake amfani da qati'ul irsal wanda ake sa a wasu gidaje yadda da ka shigo ariyar shikenan sai ka rasa networking sannan akwai kawalcin mata wasu masu kai mata ofisoshin manya sukan yi amfani da waya wajen aika musu da hoton wacce za a kai musu in sun aminta sai siyo sai maimakon hoto da da ake ɗauka ana yawo da shi to sai a dinga yin message ɗinsa to wannan yana daga cikin barnar da waya ta jawo sannan hatsarin mota wanda an yadda wajen amsa waya ko karanta wasiƙa yana daga cikin abin da ya jawo hatsarin mota mai yawa musamman a ƙasashen larabawa nan ma yana daga cikin abin da ko ina doka ne a duniya in za ka yi waya ka tsaya amma ba a tsayawa so da haka ana haɗa hatsari mai yawa da ita wajen karanta wasiƙa ko ganin hoto ko kuma amsa kira to wannan su ne hatsarurrukanta amma mutum ya kiyaye waɗannan laduba aka kiyaye waɗannan hatsarurruka to wannan tsari na sadarwa ni'ima ce babba ga ɗan adam Allah ya samu aiwatar da shi yadda ya dace to akwai littafi adabul hatif ya kala duba wajen ɗari shine na tato mana goma sha biyu daga ciki shine Allah ta'ala yake gaya mana wata faqada tsayir fatabassama dahikan min qawliha da annabi Sulaimanu ya jiyo muryar tururuwa daga nesa fatabassama ibtida'an dahikan intiha'an ya fara da murmushi ya kare da dariya saboda ya ji daɗin cewa tururuwa ta bashi uzuri cewa shi ba azzalimi bane sannan ya ji daɗi da ni'imar Allah da ya bashi dama har yana jiyo muryar tururuwa da abin da take gaya ma ‘yan uwanta, min ƙauliha daga abin da ta faɗa, wa ya yace rabbi auzi'ini ya Allah ka bani dama ka yalwata min an ashkura ni'imataka in godewa ni'imarka allati an'amta alayya wacce ka ni'imta ta a gare ni wali hmm? wa ala walidayya da kuma iyayena su ma kayi musu ni'ima to Allah ka ban dama in gode wannan ni'ima da kai mun da wacce kai wa iyayena wa an a'mala salihan kuma Allah ka yadda na aikata ayyuka na kwarai tardahu wanda zaka yadda da wannan aikin da zan yi wa adkhilni kuma ya Allah ka shigar da ni bi rahmatika da jin kanka fi ibadika na cikin bayinka na kwarai mun ce in an ce bayi na kwarai in dai annabi ne ya nema to yana nufin annabawa kenan na'am وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى فقال ما لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله سبحانه وتعالى وتفقد الطيرة sai dinga bin tsuntsaye yana dudduba su ya ga waɗanne ne suna nan waɗanne ne ba sa nan an ce mai mulki ya kamata shi ma ya zama haka yana bin diddigin ma'aikatunsa yana ga suwa suke bakin aiki suwaye ba sa bakin aiki don tsari ne da ke tabbatar da aiki ziyarar bazata ake kiransa faƙala yace ce maliya la'aral huda-huda me yasa ba na ganin huda-huda ba yasa ban gan shi ba am kana min algha'ibina ko yana cikin waɗanda ba sa nan an neme su kuma ba sa nan wanda laifi ne a zo a bakin aiki a tarar baka nan a azaban shadidan lalle sai ne masa horo horo mai tsanani au Nahu, ko ma in yanka shi gaba ɗaya sai ta ya la ni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da hujja bayyananniya dama haka ya kamata shugaba ya zama za a yi maka punishment amma in ka zo da hujja za a iya kyale ka me yasa baka bakin aiki za a kore ka ko a dakatar da albashin ka ko ai kaza ko ai kaza to amma kuma in ka kawo hujja ya sai a karba ko to haka tsarin mulki yake fama kasa gaira ba'idin Allah ce sai ya zauna ba da nisa ba wato ya dan zauna kaɗan faƙala sai ga huda huda ya dawo sai tambaye shi ina ka je faƙala sai ce a haƙƙu bi ma lam tuhid bihi na je inda baka je ba na kewaye inda baka kewaya ba na shiga inda baka shiga ba waji ituka kuma na zo maka min saba'in daga garin saba bi ba'in da labari yaƙinin wanda tabbas ne ba wai ƙarya ne. kaga su za a ɗauka kare kansa zai sai ce inni wajattum ra'atan إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب rabbul arshil azim to shine sai ce inni wajadtu imra'atan na samu wata mata a wancan garin tamlikuhum ita take mulkin su wa utiyat min kulli shay'in an ba ta dukkan abin da ake ba mai mulki walaha arshun kuma tana da wani gado azimun mai girma gadon sarauta ne da isa wajattuha ice tare da haka na same ta wa qaumaha da mutananta yasjuduna lishamsi amma suna sujjada ga rana min dunillahi ba Allah ba mushrikai ne kenan maguzawa ne wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaydan ya kawata musu munanan ayyukansu suna kallon su kyawawa fasaddahum kuma ya toce su ya kare su anis sabili gabarin tafarkin gaskiya fahum la yahtaduna su ba sa shiryuwa zuwa ga tafarkin bautawa Allah shi kadai Allah ya sujudu lillahi wato ya toshe su gabarin ba za su yi sujjada ba lillahi ga Allah allazi yukhrijul khaba'a wanda yake fitar da abin da yake boye fis samawati a cikin sammai na wahayi da kuma ruwa wal ardi da kuma abin da ke cikin ƙasa na tsirrai wa alamu kuma Allah ya san ma tukhfuna abin da kuke boyewa wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyanawa Allahu la ilaha illa huwa Shi ne Allah ta'ala wanda ba wanda i cancanci bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim shi ne mahalicin al'arshi mai girma na'am qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin اذهب بكتابي هذا فألقه ilaihim. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين duk wannan labari da ya bayar kuma yana daga cikin tsarin shugaba kai dinga karɓar jita-jita ƙala sai ce zuru duk labarin nan da ka baya sai mun bincika sai mun duba a ka kayi gaskiya a cikin labarin nan am kunta minal kadhibina ko ka kasance cikin maƙaryata ƙarya kai don ka aima azaba izhab bi kitabi hadha ka tafi da wannan littafin nawa fa'alƙih ilaihim ka jefa musu wannan littafin kai musu wannan littafin thumma tawalla anhum sannan ka juyo gabarinsu su ka kyale su fanzur ka duba ka ga ma za yarji'un me za su komo da shi da me za su komo wace irin amsa za su bayar kai musu wasiƙa qalat da wasiƙa din ta zo ta sami tsuntsun ya ɗauki wasiƙa ya je kai ma ita wannan mai sarauta din wanda ya zo a cikin Bible sunanta Bilkisu amma sunanta bai zo alkur'ani da hadisi ba ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku ‘yan majalisar tarayya ta inni ulqiya ilayya kitabun lalle ni an sakko an min da wani littafi karimun mai karamci na samu ta wasiƙa babba domin a ce wani mulkinsa ya kai har yana aiken tsuntsu ai ba abin wasa ba ne dole a kira littafinsa karimun kuma sannan ba zagi ba cin mutunci a ciki kira ne zuwa ga addini innahu shi wannan littafi din min sulaimana an ce daga sulaimani yake inji ta take karanta musu wa innahu kuma shi wannan littafi ya kunshi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ta'ala mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya shine abin da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya kada ku yi min tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo mun kuna masu mika wuya ai wannan wasiƙa ka san ba sarki ba zai ma wannan kiran na'am قالت يا أيها الملأ أفتوني أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين akwai Isra'iliyat da yawa a nan muna tsallake su ne don basu da fa'ida, shi nassin Ƙur'ani shi ne fa'idar da ke ciki ɗin. Ƙalat ta ce, Ya ayyuhal mala'u, ya ku ’yan majalisa ta na ƙoli, aftuni fi amri, ku yi min fatawa ku bani shawara cikin al'amarina wannan mutumin da ya aiko wasiƙa yana mana kira zuwa ga addini kuma ya ce kan mai tsaurin kai me kuke ga za a yi ma kuntu atan amran ban kasance mai yanke wani al'amari ba hatta ni har sai kun halarce ni kun bani shawara kun ga ta nemi shawara kenan kenan yana daga cikin tsarin mai mulki ya zama baya yin wato kama karya dictatorship ya zama mai shawara mai karɓar shawara kuma mai aiki da shawara din hatta ba ma gujiya gashi tana shawara a lokacin kafin ta musulunta qalu su kuma suka cika baki suka ce na nahlu ulu watin, mu <laughs> ai mu sufafawa ne eh mu ma'abota abota ƙarfi ne wa ulu ba'sin shadid kuma ma abota yaƙi ne mai tsanani amma wal amru ilayki al'amari yana hannunki kaji sakarkaru bayan sun ce sun yi barazana kuma suka ce al'amari ya dawo hannunki fanzuri ki duba ki ga ma za ta amurin da me za ki ba da umarni me kike so a je a yi kawai a je a yi ma dai mu a shirye muke masu ƙarfi ne sannan kuma masu tsanani ne a wajen yaki. to dai ki ta su hankali ta san wanda ya aiko tsuntsu da wasiƙa bai kamata a yi masa ganganci a je da soja ba eh ka a yi masa amfani da ƙarfin soja tukunna na'am قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون شنو تتي قالت سيتتي إن الملوك حقيقة ما سملكي ما سملكي كما كريا ينتأدى إذا دخلوا قرية إن سنشق وتا القرية أفسدوها سكن بات ونن القرية دن وجعلوا أعزة أهلها أذلة kuma sukan sanya mafi ɗaukaka a cikin mutanen wannan gari su dawo makaskanta makaskanta kaga kamar 'yan mulkin mallaka yau ana murna ɗaya ga wata an samu 'yancin kai sai ka rasa wani irin 'yancin kai aka samu har yanzu abin da bature ya tafi ya bari shi ake yi ba abin da aka canza a tsarin soja a tsarin mulkin farar hula a tsarin constitution zamantakewa tafiya duk gabaki ɗaya na baturan ake yi kawai canji aka samu daga mai jan kunne zuwa ga mai bakin kunne amma an ka samu yanci sai a baka ka tsara abin ka ya dace da kai da ka da yanayin ka da ka da kuma gurin da kake zaune a shigar da sallah a shigar da addini a yadda da harkokin rayuwa su dinga tafiya yadda suke su dace da mu ba irin duk na bature a mayammar da sa amma har yanzu babban tsarin mulkin da ake amfani da shi na constitution wani batu ne ya rubuta shi a 1952 ya rubuta wa Najeriya da Ingila har yanzu ba a canza ba ba a canza tsarin kotuna ba ba tsarin duka ba a mayar da shi ya dace da yanayinmu da ɗabi'anmu da addininmu da al'adarmu ba saboda haka ba wani yanci aka samu cikakke ba ta ce to 'yan ta'adda da suwa suka fi ɗaukaka a ƙasar nan ba sarakuna ba da aka dawo mai aka mai da su wai da aka yi tsarin mulki ma sai aka ce an manta da sarakuna kun gani idza dakhalu qaryatan afsaduha sai su bata muku kasa wa a'izzata ahliha azillatan masu ɗaukaka sai su mai da su kaskantattu wa kazalika yaf'aluna haka nan kuwa suke aikatawa an ce wannan cikon maganar nata ne ko kuma nasu ne su mutanen ko ko Allah ne ya cika an ce su suka cika maganar su tunda ba wani alaka da ke nuna maganar kare. wa inni mursilatun ilaihim to da yake mace ce mai hankali mai hangen nesa sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ni mai aika kyauta ne zuwa gare su fanaziratun sannan in saurara in yi duba in ga bima yarji'ul mursaluna waɗanda aka aika ɗin da wani saƙo za su dawo kenan za ta auna in sarki ne mai adalci ba zai karɓi cin hanci ba kai da kai kira zuwa ga addini kuma aka aiko ma da kuɗi ai kaga ba ka karɓa ba sai ka ce ina addinin tukunna ta ce to zan gwada shi in ga in mai cin zali ne to muka ba shi kuɗi mun kuɓuta daga sharransa in ko mutumin kirki ne mai adalci to za mu iya ganewa ta hanyar 'yan saƙon da za mu tura masa na'am فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الله سبحانه وتعالى فلما جاء سليمان لوكتشند أول ننسى قوي زوى النبي سليمان qala da annabi Suleiman ya ga tsabar kuɗi aka kawo masa a matsayin cin hanci sai ce atumidduna ni bi malin yanzu ku masu da ta ce da dukiya ni za a yi barasana da kuɗi fama ni Allahu abinda Allah ta'ala ya bani khairun mimma atakum ya fi alheri daga abinda ya baku bal antum yace ku bi hadiyatikum da wannan wato kyauta ta ku tafrahuna kuna farin ciki kuna takama ku ne an muku kyauta kuke farin ciki kuke takama amma ni ba ruwa na da wannan irji ilaihim kai dan sako koma zuwa gare su atiyannahum bi junudin za mu zan zo musu da rindina la qibala lahum biha ba su da yadda za su iya fito na fito da wannan rindina saboda yawanta saboda karfinta saboda kuma wato abinda take dauke da shi na makamai wala jannahum minha kuma lalle sai mun fidda su daga wannan ƙasa azillatan suna kaskantattu azillatan a kaskance wahum sagiruna suna kuma wulakantattu sai mun kaskanta su mun wulakanta su in ba su karɓi addini ba to kaji wa'azin fa annabi Suleiman shi ba zuwa yake ce inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa diun ba kawai ku sallah ko a zo a rugurguza kasar gaba daya <laughs> annabi ne sarki shi ba ba zaki ka taba ji wani ya zaki Suleiman shi ba zai wa'azi a dake shi ba sai ya sa a ɗauko ka a ma duka ga aljanun kana kallo kai ma fada ake zuwa a karɓa addini a lokacinsa ƙala قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله سبحانه وتعالى يتي bayan ya ba da wannan saƙo a kai mata sai ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan ‘yan majalisa sai aka samu mala'u mutanen kirki ayyukum ya atini bi arshiha waye a cikin ku zai ɗauko min gadanta bayan yan rahoto sun gaya masa saƙon da aka kai mata ya sa ta ɗauko majalisar ta ta zo ta gan shi a tattauna da shi to sai ya ce wa zai je ɗauko min gadon mulkin ta ya kawo min shi nan ta zo ta same shi anan ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimina kafin su zo min suna masu miƙa wuya an ce anan Allah ya yi masa wahayi cewa za ta musulunta a ƙarshe shi yasa yace qabla an ya'tuni na. kafin su zo min suna masu miƙa wuya zuwa ga addini ko suna masu suranda akan abin da suka gani wanda yafi karfin su qala ifritun min aljinn sai wani ƙwararre daga cikin aljanu ibn qutayba yace al-ifritu ash wathiq tumin da yake da ƙarfi kuma amintacce ko alfa'iqul mubalighur ra'is wanda ya zamo wato matashin aljani mai ƙarfi mai jini a jika shine ifrit min aljin daga cikin aljanu yace ana atika bihi ni zan zo maka da shi kabula an taquma min maqamika kafin ka tashi daga gurin zamanka an ce yana nufin zaman majalisa ana yin sa ne kamar awa hudu yace kafin ka tashi din zan kawo maka shi ko kafin ka zauna ka tashi zaka ga gadan a gabanka wa inni to kaga wanda yake da yan majalisa irin wannan aja da shi wa inni alaihi yace ni abu sa ɗauko wannan gado din laqawiyun mai ƙarfi ne aminin kuma amintacce za a zo maka da shi lokacin da kake so kuma babu wani abu da zai faru qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wani allazi indahu wanda yake wajen annabi Sulaimanin a majalisarsa a gurinsa akwai ilmun min alkitab yana da cikakken sanin littafi aka ce wani babban malami ne daga cikin ahlul kitab wasu ka ce a'a wani babban dan majalisarsa ne wanda Allah ta'ala ya hore masa ismullahi al'azamu lazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ata ce ana atika bihi ni zan zo maka da wannan gado kabla an yartadda ilayka tarfuka kafin wato ka kifta ido ka dawo ka in ka kifta ido kafin in kai sama kafin kai kasa in kai kasa kafin kai sama zan kama ma gadan to kafin ko hakan falan mara ahu mustaqirran ku. lokacin da ya ga gadan gashi a tabbace a gurinsa har an zo da gadan <laughs> kaga wannan ai Allah ne ya dauko wannan gadan kawai qala haza min fadli rabbi sai ce to wannan ma zamanka a majalisa ta, da wannan daraja da Allah ya baka ta karama ka ɗauko wannan gado kafin na kifta ido min fadli rabbi falala ce daga wajen Allah ya min ni dan gwada ni ijarabce ni a ashkuru zan gode masa am akfur ko zan kafirce masa wa man shakara wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode ne dan kansa wa man kafara wanda ya butulcewa Allah kuwa fa inna rabbi ganiyun karim haƙiƙa Allah ta'ala mahalicci na mawadaci ne kuma mai karamci na'am قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yake ba mu kissa kafin wannan wato mata ta iso wanda muka ce an ce sunanta Bilqis amma ba ma kama hakan saboda baya Qur'ani baya hadisi Isra'iliyat sun yawa a wannan gurin sai dai kawai mutum ya tsaya a iya abinda Allah ya faɗa a nan darasin yake qala sai annabi Suleiman ya ce nakiru laha arshaha ku musanya mata wannan gadan nata a dan caccanza masa design nan da nan aljanu ka kasan kamar kifta ido ne suka caccanza design din gadan nanzur ice za mu saurara mu ga ko duba mu ga a hatadi za ta shiryi zuwa ga gane gadanta am kunu ko za ta kasance min Lazina cikin waɗanda la duna ba sa shiryuwa zuwa ga gane abu nasu ne in an canza shi shine ma'ana ta ɗaya ko kuma za ta shiryu zuwa ga addinin musulunci in ta ga abin mamaki ko ba za ta shiri zuwa ga addinin musulunci ba bayan aya da ta gani an ɗauko gadanta an musanya shi a ɗan ƙanƙanin lokaci kafin ta iso ma ja'at lokacin da ta iso ƙila sai aka ce mata a haka za a rushiki tana da hankali ita ma kamar haka gadonki yake ba ta aka yi gadonki ba ne ta aka yi kamar haka gadonki yake dole za ta yi mamaki qalat sai ta ce ka annahu hu kamar kwa ne. dan ta ce shi ne sai a ce to aikin yi ƙarya ba haka na ke yake ba in ta ce ba shi bane kuma sai a ce mata to shi ne kin faɗi sai ta ce kamar shi kamar shi ko ko ina bata faɗi ba kamar sa ne in shi ne to lalle shi din ne in ba shi bane kuma to yayi kama da shi <laughs> wa utina ilma kuma an ba mu ilimi gabanin min qabli ha kafin zuwanta an sanar da mu cewa za ta musulunta wa kunna kuma mun kasance muslimina masu miƙa wuya gabaninta cewa ita ma in ta zo za ta miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an sanar da annabi Suleiman wannan wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah wato abin da ya kange ta gabarin wato ta bautawa Allah saboda abin da ta kasance tana yi ko ta gada na bautawa rana da wata amma ita mai sauƙin kai ce sai dai ta taso a inda ba musuluncin dole ko ba abin da za ta sai shi da ta ga addinin za ta karba ha, haƙiƙa ita Kana ta kasance min ƙaumin daga mutane kafiri na waɗanda suke kafirai ba su miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shine malam farra'u yace hiya aqilatun ita mai hankali ce inna ma saddaha an ibadatillah abin da ya kange ta gabarin bautar Allah ibadatu shamsu wal qamar bautawa wa rana da wata wa kana adatan min dini abaiha wannan kuma addini ne da ta gada kaka da kakanni wa saddaha an ta'budallaha ma kanat ta'budu abinda take bautawa din nan ba musulunci ba shi ya hana ta ta bautawa Allah to annabi Sulaimanu tunda ita mai mulki ce shi ko mai mulki sai an magwaninta an burge shi an yaƙe shi an gama da shi kafin ya mika wuya sai yasa aka rarake fadarsa aka ɗebe ƙasar aka zuba ruwa aka zuba kifi aka samo gilas aka mai da shi shine wato ainihin fulo ɗin gurin so da haka in ka zo zaka shiga sai ka ga kifa yana yawo shi kuma ga ita akan kujera yana shigo bismillah to tunda baka san gilas ba sai ka ɗauka cewa cikin ruwan zaka ratsa ka tafi to sai sa aka yi mata haka dan ya gane dan ta gane cewa an fita iya mulki da kuma gudanarwa wasu kuma a cikin isra'iliya wanda ibnu kasir ya kasu duka ya karyata waɗannan kisoshi cewa wai babanta mutum ne babata aljana dan haka ta sufa ce ta aljanu wai yake son ya gane haka shi yasa yayi haka ma wannan kissa duka inda ka ganta ba ta da asali ba ta da inganci ba ta da sahihanci dan ba ta qur'ani ba ta hadisi da aka zubar da ita da rashin kawo ta a cikin tafsiri shi yafi inganci Ƙila la hadkhul sarh aka ce mata shiga wannan fulo ɗin ki taka ki tafi zuwa ga annabi Suleiman Mara athu lokacin da ta ganshi hasibat hulujjatan sai ta ɗauka ruwa ne mai zurfi tun daga kifa yana yawo bata san gilas aka sa aka rufe ba wa kashafat sai ta yaye an sa kaiha ta buɗe ƙwaurinta guda biyu kenan ya nuna tun a dama arniya ce gashi lokacin bata musulunta ba amma kuma ta rufe rigarta ta kai ƙasa to ina har na yanzu suka samu buɗe ƙauri da cinya wa kashe fatta yaye an kai ha ta fito da ta biyu ƙala sai annabi suleiman ya ce ma kaga an gama da ita ko tunda ta kasa gane me a gurin innahu sarhun mumarradun yace wannan wani gwaninta ne na wato fulo da aka yi shi da gilas mumarradun kuma aka lullube shi min qawarir aka sa gilas wannan wata fada ce aka yi ta aka shimfiɗa gilas aka rufe ta qalat sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi eh ta ce lalle Allah na zalunci kaina da ban yi musulunci ba zalamtu nafsi wa aslamtu lillahi rabbil alamin na miƙa wuya zuwa ga Allah mahalicin talikai ma a Sulaiman tare da annabi Sulaiman ma'ana ta miƙa wuya ta yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ta yadda annabi Suleimanu manzon Allah ne bawan Allah ne kuma babban sarki ne kuma sannan shi ne wato mai karantar da jama'a mai shiryar da su to daga nan kissa ta tsaya wasu ka ce ya aure ta wasu ka ce bai aure ta ba amma qur'ani bai kawo mana ba tun daga suratul fatiha zuwa nasu cewa ya aure ta ko bai kawo bai aure ta ba wanne za mu ɗauka kenan sai a shiru amma an ka ɗaura musu aure da wace ayar in ka ɗaura musu aure da wani hadisin in kai shiru ko ka kubuta cewa ta musulunta tare da annabi Suleimani me biyo baya kuma Allah ta'ala shi ya bawa kansa sani tun da gaibi ne da ya zo a hadisi ko ya zo a alkur'ani to da sai an samu wani malaman tafsiri sun kawo amma duka daga yahuda aka rawaito muka ba ma ɗaukar magana yahuda mu fassara maganar Allah da ita duk da malamai sun kasa labaran yahudan zuwa uku akwai wanda ya ci karo da qur'ani a zubar akwai wanda ya daidai da qur'ani a karba akwai wanda bai daidai ba bai karyata ba kawai sai a hakaito shi a matsayin hikaya amma daura aure ai shari'a ce bai kamata mu daura wa annabi aure da isra'iliyat ba sai dai mu ce kawai ta musulunta tare da annabi suleiman ta miƙa wuya wannan shine abin da ya zo a cikin wannan na kissar annabi suleiman da kuma wannan mai sarauta da ta miƙa wuya zuwa ga allah ƙarshe wasu na kafa hujja da wannan wajen shugabancin mata sai mu ce ai lokacin da ta yi shugabancin ma ba ta ma musulunta ba kuma da ta musulunta ya aka yi ba a gaya mana ta ci gaba da mulkin ko ba ta ci gaba da shi ba tunda yanzu ai mulkin ya dawo kuma karkashin sarauta annabi sulaiman ko to shine iya abin da muka sani kenan kuma iya abin da za a faɗa kenan Allah ya sa abin da muka karanta daidai Allah ya tara mu a cikin ladan inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya kuma ba mu ikon gyarawa a gaba da gudunmawa iri-iri ga ta nan ba abin da za mu ce musu sai dai Allah ya saka musu da alheri akwai yaran teloli na kasuwar teloli sun aiko da dubu nawa ne nan dubu ɗaya ne ko masu sai da atamfa sun aiko da atamfofi guda goma sha biyar da kuma shadda yadi talatin sanan ministan ilimi aishatu jibril dukku ta aiko da atamfa guda ashirin da tara da shadda guda casa'in yadi casa'in kenan wato ta ɗauki nauyin dukkan mutum arba'in da takwas da suka musulunta a ɗinka musu sababbin kaya na sallah ga baki ɗayansu shine wannan adadin to Allah ya saka mata da alheri sai masu zama a sahun gaba ta ɓangaren kudu sun ba da atamfa biyar ‘yan sahun gaba nan fa kun san majalisa hudu dama muke da ita akwai majalisar gwagware ta nan waje to shugaban su ya samu aiki a Kano ya tafi ban san majalisa ko ta rushe tana nan ko an sama masa na'ibi da khalifa ba to majalisa yan sahun gaba su kuma sai mu ji abin da za ku yi gobe yan sahun gaba kun ji yan sahun gaba amma ta bangaren kudu ina ne kudu yan sahun gaba ta bangaren kudu ga suna a jere su suka aiko da atamfa guda biyar ta ma wani a cikin kayan zance zai sa bawan Allah ya ji an magana musulunci ya buɗe akwatin zancen ya rarumo a tamfafiyar ya ce a taimaka wani saboda Allah to Allah ya saka musu da alheri wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna to akwai wani hanzari ba gudu ba wasu abubuwa sun taso mahimmai mahimmai waɗanda suka tilasta dole sai na tafi Kano gobe jibi kai saboda haka gobe za mu yi tafsiri na ƙarshe za a rufe jibi insha Allah zan tafi Kano insha Allah a wannan sallar to amma abin da suka yi nazari shine duk wanda ya sa wannan in dai ba ciko aka akai a ciki ba to tsirara ake tafiya kuma sun ce sun gama duk kowa ya sai iyalansa mafi yawa mata da maza to in dai haka za a fito da wannan sallar to ina ga abin yayi muni da yawa in kuma siket aka sa ko wando to za a gane wandon kowane iri ne ma in siket ne ma za a gane kowane iri ne in kuma hijabi za a lafta a kansa har zuwa ƙasa to kuma ba a ga meye a ciki ba su ko ba za su yadda su sa ado irin wannan ba gani ba shine wasu kai mulahaza suka ce ya kamata a ja hankalin iyaye kada kuma mu azumi mu ibada kuma mu rufe da saban Allah wanda ya dinka yarsa ko matarsa wannan yace ta fita da shi a waje to gaskiya tsirara kusan ta fito amma a cikin gida ne kuma shi ma din wannan ko a cikin gidan dai sai kai da ita kawai eh saboda haka a kiyaye don Allah kada mu zo mu yi sallah mu azumi mu yi ibada kuma mu zo ranar sallah mu rushe duk abin da muka gina yau wato tara mun zannuwan nan guda talatin ne amma a rubuta ashirin da tara bisa kuskure zannuwa talatin ne to Allah ya saka mata da alkhairi da kowa da kowa wa wai sunan yadin show glass lesi ne gashi nan show glass kaga wannan shi kansa sabo ne ba wato za a ga tsiraicinta kenan kamar yadda ake ganin mutum ya ga fuskarsa a gilas akwai yan uwa da suka aiko da ya duka da dama suna buƙatar a sanya su cikin addu'a suna dewa ne kowa ga kaya nan dankare a bayana na jama'a da suka aiko duk kowa Allah ya saka mata alheri Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin na alkhairi a ci gaba da taimaka an samu takaddu daban-daban daga unguwa waɗanda dama kamar yadda kuka shina muna da kwamitin da za su bi kowace mace ta rubuto ta ce tana da marayu tana buƙatar taimako sai an je gidan an ga marayun an ganta kuma an samu shaidu mutum biya unguwar kuma da fom ɗin mu ake cikewa to akwai ka'idoji saboda haka mun samu takarda sama da ɗari da hamsin daga loko-loko sako-sako na iyayen marayu da wanda aka rasu aka su da 'ya'ya ƙanana da suna cikin damuwa ma ba san me za su yi musu ba to don haka a ci gaba da kawo waɗannan taimako kuma in sha Allah yan kwamitin mu har sun fara aikin tantancewa da bin diddigi cikin waɗanda suka cancanci a miƙa musu waɗannan wato sako da kuka bayar wanda za a basu saboda haka muna addu'a su ma yan kwamitin Allah ya saka musu da alkhairi kuma da kuke yunƙuri ku sa musu farin ciki Allah ta'ala ya maye muku da alkhairi akwai masu neman addu'a iyayensu rayayyu Allah ya sa su cika da imani akwai waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu akwai marasa lafiya iri daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu nema 'ya'yansu shari'a Allah ya shirye su akwai masu neman hadda alqur'ani Allah ta'ala ya ba su haddan alqur'ani din akwai masu neman aure Allah ya ba su nagari akwai masu neman aiki Allah ya ba su aiki din da sa'a a ciki akwai masu sana'a Allah ya buɗe musu ya ba su jari ya ƙara musu albarka a kasuwancin su akwai masu jaraba Allah ya ba su sa'a da nasara akwai masu zuwa interview su ma Allah ya ba su sa'a da nasara akwai masu neman gidan kansu Allah ya hore musu da waɗanda ba shi ya musu yawa Allah ta'ala ya ba su, ya kuma ba su ikon baiwa a wato biya da hannunsu akwai masu bukata da yawa dangane da haihuwa Allah ya ba su masu ciki Allah ya sauke su lafiya sannan duk 'yan kasuwanmu da waɗanda suke taimaka mana cikin cin nasarar wannan tafsiri da ayyukanmu na yau da kullum Allah ta'ala subhanahu ta'ala ya ba su nasara ya sa musu albarka ya ɗaukaka su ya kare su daga dukkan hatsari mu ma Allah ta'ala ya mana albarka akan mu da matanmu da gidajenmu da iyalanmu gabaki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk